Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika daga nan sashen Hausa na RFI. Shirin na yau zai kasance wato kashi na takwas kuma na ƙarshe a tarihin rayuwar tsohon shugaban ƙasar Congo Brazzaville Filibert Yulu. Saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin. shugaba firbel yulu ya kasance gaban 'yan jarida waɗanda ya bayyana wa yadda aka yi ya tsere daga inda ake tsare da shi ya yi imani da cewa aljanu ne mutanen ɓoye suka taimaka masa ya kubuta euh, bayan gaisuwa gare ku ina gabatar da kaina ni ne filibar yulu gani yau allah ya kawo ni a wannan gari na leopoldville ba za ku iya fahimtar farin ciki na ba a yau shi ne na ɗan adam wanda ya samu 'yancin kansa da walwala kahin in bayyana muku yadda aka yi har na kasance tare da ku a yau da farko zan isar da sahihar godiyata ga dan uwana kuma aboki shugaban ƙasa kazabubu sannan da firaminista moise chombe haka da sauran mambobin gwamnati da daukacin matasa da al'ummar wannan gari na leopoldville musamman irin kyaukyawan tarban da suka shirya mani na yi matukar farin ciki sosai don haka yanzu zan bayyana muku yadda aka yi na kubuta abin na da matukar mamaki saboda sojoji sha hudu ne ke tsare da ni cikin gidan da nake baya ga na washe don haka mutum ya samu hita daga irin wannan wuri abin al'ajabi ne kwarai da gaske mu a afirka tabbas akwai surkule da shiddabaru waɗanda mutunan da ba ɗan afirka ba bai iya ganewa dama ba su yarda shi ba amma abin na zama gaskiya kawai in ce muku na hito daga gidan yarin da nake tsare ne ta hanyar mamaki hitowa ke da wuya 'yan ƙasar nan ta kongo suka karɓe ni hannu biyu tsawon kwanaki uku zuwa hudu da dare nake tahiyar ƙasa da rana nake samun in yi barci yayin da sauran magoya baya na ke neman agajin kakanninmu da nihin su tsare ni har in kawo inda kuke cikin ƙoshin lahiya abin da ya faru kenan A cikin kasar shi wato Congo da kogi kaɗai ya raba babban birnin kasar Brazzaville da kuma birnin Leopoldville. Ana ta mamakin yadda shugaba Yuli ya tsere daga gidan yari da yake tsare. magabatan birnin brazzaville sun shiga zaman ɗarɗar ganin cewa shugaban baya da nisa da birnin kuma wasu daga magoya bayansa har sun fara kiraye-kiraye ya dawo ƙasar duk da cewa ministan cikin gidan congo bai ɗauki tserewar shugaba yulu da wani muhimmanci ba wannan tserewar ta tilasta yin garan bawul ga gwamnati ranar takwas ga watan yuni na 1965 an fara shari'ar filbiyar yulu a birnin brazzaville an gayyaci tsohon shugaban da ya kasance gaban wata kotun musamman ta farar hula da aka kafa domin wannan shari'a ana zargin yulu da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasar sannan da amfani don ƙashin kansa da wani jirgin saman yaƙi samfurin aeron da ƙasar faransa ta tallafa wa congo simon pierre ka kasance a wurin wannan shari'a duk da cewa shugaba yulu baya nan ko da gaske ne ya saci kuɗin ƙasar kuma meye gaskiyar wannan zargi da ake cewa yana da hannu cikin badakalar jirgin saman yaƙin. tel que vous voyez, j'ai été <laughs> Ina cikin waɗanda aka yi wa shari'a a gaban wannan kotun da kake zance a lokacin ba a gayyaci eh. tsohon shugaban don bayyana gaban kotu ba. Bayan a yanke man hukunci an tura ni ne a garin Daluzi a lokacin shi kuma Fulbar Yulu na ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa. Zargin da ake yi masa na sace kuɗin ƙasa sai in ce ƙazafi ne kawai saboda babu wasu kuɗin da ya sata. misali gidan da aka cewa ya saya a birnin brazzaville wannan babu mamaki saboda tsawon shekaru ya kasance ma'aikacin gwamnati abinda ke nufin cewa yana ajiye 'yan kudade don biyan bukatarsa a game da otal din da ya gina a brazzaville kuwa bashi ne ya ciwo daga banki sauran gidajen da ya saya kuwa ya samu kudin ne daga chombe lokacin da aka canza kudin kongo musamman a yankin katanga can ya tattara dukkanin tsoffin kudaden yankinsa ya baiwa Yulu. A matsayina na ministan tattalin arziki ni da kaina na bayar da umarnin kama waɗannan kudaden da aka shigo da su a ƙasar mu. Lokacin da na sanar da shi cewa na san an kama wasu makudan kudade da aka shigo da su. Shugaba Yuli bai ɓoye mini komai ba ya sanar da ni cewa kudinsa ne, kaji da da suka sa muka mayar masa da sa. kuɗi ne da tun farko ya baiwa cambe ajiyar su. Da lamarin ya rincaɓe ma cambe shine ya maido wa Yulu kuɗin sa da ake canzawa zuwa kuɗin Belgium ka riƙe saboda tarihi. da wannan kudaden ne yuli ya sayi gidajensa biyu a birnin paris waɗannan abubuwa ne da bai kamata in faɗa ba amma dole na faɗe su saboda bukatar shari'a lokacin da yuli ya bukaci fitar da waɗannan kudaden ni da kaina na tura wani babban jami'in 'yan sanda mai kula da bincike kan harkokin shige da ficin kuɗi haka da kasuwanci da ake kira baka jean michel yana nan da ransa wanda shi ma ya sanar da dakanar na 'yan sandan kasar baki daya ngoma egene don sanar da su cewa kudaden shugaba yuli ne kuma za a fitar da su ne zuwa waje kaji yadda aka yi kudin suka bar ƙasa. Voilà ce qui se passe. Yayin wannan shari'a dai an zargi Yulu da goyon bayan 'yan aware a yankin Katanga na Congo Kinshasa wato makociyar kasar bisa jagorancin Moise Chambe. Hukuncin kisa ne aka yanke masa a ƙarƙashin shari'ar duk da cewa baya cikin kasar Kotu ta bayar da umarnin kwace dukkanin kadarorin da ya mallaka musamman gonarsa da ke ƙauyen su na dibu da wasu otel-otel guda biyu da ke Brazzaville babban birnin kasar A cikin zafafan kalamai ne filbar Yulu ya kare kansa ta hanyar fitar da wata makala wacce a ciki yake caccakar tsarin kwaminisanci ya zargi kasar china da hannu cikin wannan abin da ya same shi a watan nuwamba na 1965 filibir yulu da ke fama da tsananin rashin lafiya ya buƙaci gwamnatin ƙasar faransa ta ba shi damar shiga ƙasar don duba lafiya a garin nice da ke kudancin ƙasar sai da janar de bai amince da wannan buƙata ba amma matar de gaulle yvonne de da ke matakar biyayya ga addinin Kirista sau da kafa duk da adawar da magabatan birnin Paris ke yi da tsohon shugaban a ƙarshe dai ranar 29 ga watan Janairu na 1966 Fidel Yulu ya sauka a birnin Paris tare da mata da kuma 'ya'yansa. Cikin tsananin fushi ne dai, Janar de Gaulle ya yi barazanar mayar da shi zuwa birnin Leopoldville wato Kinshasa. Amma mai bashi shawara kan lamuran da suka shafi nahiyar Afirka Jacques Fokar ya shawo kan shugaban a ƙarshe dai gwamnatin spain ce ƙarƙashin mulkin franco ta karɓi filibert yulu da iyalansa gwamnatin faransa ta taimaka masu da kuɗi har jika ɗari biyar zuwa garin madrid inda aka karɓe shi domin ya jinya. quand vous voyez les photos de yulu Da a ce magabatan Afirka na yanzu za su yi koyi da darasi daga hotunan wulakanci na halin da Yulu ya shiga, to da tabbas sun yi adalci cikin mulki da kuma al'ummarsu. Duk da cewa Janar de Gaulle baya ƙaunarsa amma ya karɓe shi. saboda ya samu bayanai daga ma'aikatan leƙen asirin ƙasar akan shugaba Yulu Dogwal na ganin cewa za a iya zarginsa da hannu cikin shirwa gwamnatin Masambade ba makarkashiya ne. Wannan yasa ya aike da shi wajen shugaba Franco na Spain. A wannan lokaci al'amurra sun fara rincaɓewa a ƙasar kongo Gwamnatocin da suka biyo baya sun kasa samar da daidaito a tsakanin al'umma. Gazawarsu ta sa sun fara ɗor laifin ga shugaban da ya shuɗewa ta Filibert Yulu duk wani yunkurin jin mulkin da ke faruwa a ƙasar shi ake ɗorawa duk wata alama da za a tana da filibir yulu a ƙasar ta congo an shafe ta baki ɗaya cikin wannan yanayi ne ya rasu ranar biyar ga watan mayu 1972 a birnin madrid antoine letambe kana cikin mukarraban filibir yulu eh, eh, gwamnatin spain ta karbi yulu a matsayin wani jigo wajen yakar tsarin kwaminisanci a duniya ba wai a titi ko cikin kasuwa ya rasu kamar yadda wasu ke yadawa ba a'a ya rasu ne akan gadon asibiti cikin kima da daraja a gaskiya sai in ce gwamnatin spain ta yi masa kyakkyawan tarbe bayan ya rasu 'yan kabilarsa talari sun buƙaci a mayar da gawarsa gida don yi masa jana'iza irin ta girmamawa simon pierre kana cikin tsaffin ministocin marigayi shugaba filibar yulu fulben rulu bai zama kamar tsaffin shugabannin afirka da ke sace kudin kasashensu ba don gina mayan gidaje ko facaka da dukiyar al'umma ba ya rayu ne a cikin wani karamin gida ba irin na alfarma ba na sha kai masa ziyara a gidansa zan tabbatar waka da cewa bai yi rayuwa kamar irin ta 'yan sarki ba lokacin da ya rasu ina birnin libreville na kasar gabon shugaba omar bango ne ya sanar da ni rasuwarsa a lokacin marian ngobi ne ke kan karagan mulkin mu na ɗauki jirgi daga libreville zuwa gida congo da isa ta na kira shugaban ƙasar kuma take ya gana da ni shi da kansa ne ya fara cewa ya san dalilin zuwa na ya ce bukatar mu ita ce a ba mu gawar fulbar yulu sai dai kafin mu haɗu jakadan ƙasarmu da ke birnin paris abokina ne wato mista bazinga kasan shi ke wakilta mu a faransa da spain shine ya nemi sani daga shugaba ngwabi cewa miye abin yi ganin tsohon shugaba yulu ya rasu a birnin madrid muna cikin hira da shugaba ngwabi sai ya ce mani wace shawara zan bashi a kan wannan rasuwar ta yulu sai na ce masa yana da kyau ka bari a mai da gawarsa gida don yi masa jana'iza sai ce meye dalilin faɗar haka na ce masa idan aka bar gawar yulu a ƙasar spain za ka arzuta 'yan ƙasar ne da ko shakka babu za su mayar da kabarinsa wajen kai ziyara suna karɓar kuɗi masu yawa kamar yadda aka yi wa Maciwa Andre ne bayan ya saurane ne ya sake kiran jakadansa na Faransa don yi masa irin waɗannan tambayar da yi mani ya ce masa miye shawararsa shi ma ya ce masa inda hali ya kamata a dawo da gawar Yulu zuwa gida ya ce ko masa dama kun yi shawara ɗaya ne da abokinka Simon Pierre ya ce ko kaɗan saboda a yanzu na ga Simon Pierre a cikin ofishina daga nan kuma suna yi magana da ba bazinga ta wayar tarho. Kenan ana iya cewa dai ba wata matsala wajen dawo da gawar Filbert Yuli zuwa gida. Abin eh ya da difficulté bau lui Marien Gwabi. An fuskanci matsala shi kan sa shugaba Ngwabi sai da shawo kan abokansa irin su Indala. an ji jawara azalayi da sauransu waɗanda yawanci a hali yanzu su rasu a lokacin ana gudanar da babban taron jam'iyya mai mulkin kasar wato da pct ne a nan brazzaville shugaban ya ce idan gawar ta iso a lokacin za a fuskanci rudani cikin kasar da dai sauran matsaloli a lokacin ne na ce masa lalle ya kamata ya bari gawar yuli ta iso 'yan ƙasa ne za su tsara kansu don yi masa jana'iza vont s'organiser Ranar 16 ga watan Disamba 1972 ne aka rufe gawar shugaban Congo na farko Filbert Yulu bayan gawar ta share kwanaki uku a cikin babbar majami'ar birnin Brazzaville inda aka baiwa al'umma damar yi mata ban kwanan ƙarshe. Babu wata jana'iza da aka shirya masa a hukumance. An rufe shi ne a ƙauyensu da ake kira Madibu. Sai a lokacin taron tattauna matsalolin ƙasar ta Congo ne wanda aka yi a 1991 aka mayar masa da matsayi da kuma kimarsa ta tsohon shugaban ƙasa. Antoine Letambe Mbili kana cikin tsaffin ministocin shugaban. Eh eh ko a shekaran jiya na je gaban kabarinsa idan na zubar da hawaye saboda bege da kuma takaici idan na tuna baya. Hanya ta lalace sai an sha bakar wuya zuwa ƙauyensu. Shugabannin Congo uku suka rasu. Shi Marion Gwaibi an saka sunansa ga jami'a saboda yana koyarwa a jami'ar ko ranar da aka kashe shi wato 18 ga watan maris na shekarar 1977 a matsayinsa na shugaban ƙasa ya dawo ne daga bayar da darasi kan ilimin hasken rana 'yan ta'adda suka harbe shi shi kuma alfonsa masamba deba an wa wani filin kwallo sunansa saboda 25 ga watan yulin 1965 ne ya jagoranci bikin wasannin afirka a wannan fili na brazzaville yayin da tsohuwar fadar shugaban kasa da turawan mulkin mallaka suka fara zama a cikin ta tun 1906 zuwa 1960 dukkansu fararen fata ne yan faransa kuma sojoji masu mukamin janar bakar fata na farko da ya zauna a wannan fada shine fulbert yolu a matsayin shugaban kasa don haka ina ganin cewa idan ana son yi masa adalci maimakon raɗawa wannan fada suna fadar al'umma me zai hana a raɗa mata sunan tsohon shugaba Yulu saboda babu wani abu muhimmi a kasar nan da za a gani sannan a tuna da Fulbe Yulu cikin gaggawa. Yana da kyau mu yi wa dukkanin tsoffin shugabanninmu adalci. Sama da shekaru arba'in bayan rasuwarsa, ko me ake iya tunawa dangane da rayuwar Fulbert Yulu? kasan mafi yawan na afirka na farko sun yi kurakurai ne saboda rashin kwarewa amma idan ka ɗauki shi babban ɗan kishin ƙasa ne lalle yana ƙaunar kasar shi fiye da komai duk da cewa ba daga jam'iyyar siyasa ɗaya muka fito ba yana da kyau in faɗi gaskiya na zama minista a gwamnatin yulu ya taɓa rufe ni a gidan yari amma ina tabbatar maka da cewa yulu na tsananin ƙaunar ƙasar Kongo. babbar shaida a nan ita ce yadda aka rufe gawarsa a ƙauyensu na madibu a gidansa cikin 'yar ƙaramar bukka a gaskiya ba wani abin burgewa ba ne a rika rufe gawar kowane mutum a cikin birni ka lura har yau ba a samu gawar tsohon masambade ba ba wa kake nufi idan ka ce an rufe gawarsa a cikin birni Ba wai ina nufin wani ba, amma na san akwai ɗumbin mutane da aka rufe su a makabartun birnin duk da cewa daga ƙauye suka hito. Shin kana nufin 'yan asalin ƙasar ta Congo ko kuma baƙi 'yan asalin ƙasashen ƙetare? Eh, ina nufin 'yan ƙasar kongo ai babu wanda ya fi wani zama ɗan ƙasa a tsakanin al'ummar kongo Yulu na ɗaya ne daga 'ya'yan wannan ƙasa. Yulu etan To me yasa har yanzu aka gaza keɓe wani abu domin tunawa da shi musamman a wannan birni na Brazzaville? Gaskiya wannan babban abin kunya ne a gare mu 'yan ƙasar Congo musamman idan baƙi sun ziyarci ƙasar nan kuma suka yi tambaya kan yulu. Ka duba ka gani hanyar zuwa ƙauyensu hanyar san bata da kyau ko a wani na son kai ziyara don ganin kabarinsa sam bayyayiwa. amma ai kowa ya sani cewa a algeria aka tono sauran kasusuwan baraza wanda farar fata ne da ya yi mana mulkin mallaka ya toza ta kakanninmu duk da ana cewa mai addini ne amma har yaudarar kakanninmu aka yi ta hanyar yi masu wankin kwakwalwa dan mulkin mallaka ne amma duk da haka mahukunta suka keɓe muhimman abu don tunawa da shi a tsakiyar birnin brazzaville saboda me ba za a yi wa yuli irin wannan karamcin a cikin wannan birnin ba kamar yadda na faɗa yanzu haka gawarsa na can ƙauyensu a wulakance wannan babban abin kumya ne lura gawar shugaba musamman dai ba har yau ba wanda ya san inda take gaskiya wannan babban abin kunya ne matuƙa. To da wannan muhawara ce muke kammala wannan shiri kashi na takwas kuma na ƙarshe a game da rayuwar shugaban ƙasar Congo Brazzaville na farko wato Labe Filibert Yulu a madadin Alain Foka, Olivier raul da kuma Delphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya.